Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalo wasu hare-haren sama da isra'ila ta kai a yankin zirin gaza a ranar asabar sun halaka mutane da dama yayin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yake ganawa da ministocin harkokin wajen kasashen larabawa a jordan inda ake neman maslaha kan rikicin da ya dabaibaye yankin su hararen saman na isra'ila sun yi ɗaiɗai da wasu yankuna ne da aka ba al'ummar gazan umarnin su nemi mafaka a cewa falasdinawa hukumar kula da 'yan gudun hijirar falastinawa ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa harin da aka kai kan wata makaranta ce da majalisar ɗinkin duniya ke kula da ita a arewacin gaza ya kuma halaka akalla mutum sha biyar tare da jikkata wasu da dama makarantar wacce ake kira alfakhur da ke gundumar jabaliya na ɗauke ne da dubban mutane a lokacin da aka kai harin kamar yadda juliet tuma darakta a hukumar 'yan gudun hijirar ta faɗa wa reuters a cewar tuma daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su akwai yara ƙanana amma hukumar ba ta kai ga tantance iya adadin waɗanda suka mutu ba firaminista benjamin netanyahu ya ce isra'ila za ta ci gaba da kai hare-haren kuma ba za ta amince da wata matsayar dakatar da buɗe wuta ba idan babu batun sako isra'ila wanda aka kama a cikinta ƙungiyar hamas wacce amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ta kama yahuda 230 sannan ta kashe mutum 1,400 a harin da ta kai a ranar 7 ga watan oktoba a gefe guda kuma magoya bayan falastina sun gudanar da zanga-zanga a biranen london berlin paris ankara istanbul da kuma nan birnin washington dc inda suka yi ta kira da a cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a gaza tare da ɗora laifin hakan a kan isra'ila bayan da dakarunta suka zafafa kai hare-hare a kan hamas a london hotunan talabijin sun nuna dandazon mutane da suka yi bore na zaman dirshan inda suka toshe wasu yankunan tsakiyar birnin kafin daga bisani sanausa zuwa wasu yankunan dubban mutane ne kuma suka yi tattaki a birnin washington dc dauke da tutocin falasɗinu suna rera waƙoƙin ɗora laifin hakan akan biden a kusa da ginin freedom plaza da bashi da nisa da fadar white house a tsakiyar birnin paris na ƙasar faransa kuwa dubban mutane ne suka yi ta tattaki suna kira da a cimma matsayin dakatar da wuta dauke da kwalaye masu sakonnin neman kawo ƙarshen rikicin a birnin berlin na ƙasar jamus masu zanga-zangar sun kasance dauke da tutocin falastinu inda su ma suka yi ta kira da dakatar da buɗe wuta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an sake tsare tsohon shugaban mulkin sojin ƙasar gini musa dadis kamara a gidan yari bayan da aka zarge shi da yunkurin tserewa a ranar asabar yayin da lauyansa ke cewa kamara ba shi da hannu a fasa gidan yarin yana mai cewa kokari aka yi a garkuwa da shi jama'ar konakiri babban birnin gini sun waye garin asabar da karar harbe-harben bindiga inda wasu mutane dauke da manyan makamai suka dauke kamara da wasu jami'ai daga babban gidan yarin kasar lamarin da ya sa jami'an tsaro suka kaddamar da neman su ruwa a jallo a wani sako da ya wallafa a shafin sada zumunta a ranar asabar lauyan kamara pepe antoine lama ya tabbatar da cewa tsohon shugaban kasar ya koma gidan yarin sai dai bai faɗaɗa bayanansa kan yadda kamara ya koma gidan kasan ba amma ya zargi gwamnati da nuna gazawa wajen kare mazauna gidan yarin waɗanda suka tsira daga wata girgizar ƙasa da ta auku a arewa maso yammacin nepal sun kwatanta yadda al'amarin ya faru suna masu cewa sun ji girgizar ƙasar ce kwatsam cikin tsakiyar dare daga baya kuma gidaje suka fara rugujewa suna rubtawa akan iyalai zuwa yanzu adadin mutanen da suka mutu ya kai ɗari da hamsin da bakwai bayanai sun yi nuni da cewa mafi akasarin waɗanda suka mutu ɓaraguzan gidaje ne suka rufe su waɗanda aka gina da duwatsu da katakwaye masu nauyi yayin da ake ta ƙoƙarin ceto waɗanda girgizar ƙasar ta ranar juma'a ta rutsa da su ayyukan ceto na fuskantar kalubale saboda ƙauyukan da al'amarin ya faru a tsaunuka suke kuma sai da ƙafa ake iya zuwa yankin saboda zaizayar ƙasa da ta rufe mafi akasarin hanyoyin Ƙarshen labaran duniyan kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin VOA Hausa. Zama masu sauraron mu a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole yanzu haka da ina tsakiyar babbar kasuwa na jalingo da ke karamar hukumar jalingo inda na fara ganin masu saya da sayarwa a bangaren hatsi duba da cewa yanzu a wannan lokaci da ake a nan kasar najeriya ana kokarin girbi ne na kayan abinci musamman abin da ya jibanci a shinkafa masara da kuma dawa da ma dai sauransu yanzu haka muna tare da wani ban allah wanda yake sana'ar sai da hatsi salamu alaikum wa salam malam nawa nawa yanzu kake sai da shinkafa nan shinkafa nan wannan da dubu da dari biyu wannan dubu ɗaya dari biyu da hamsin wannan dubu ɗaya dari uku na'am kamar yanzu wannan farar kamar ita nawa take wannan dubu da ɗari hudu ake sai da kowane mudu kowane mudu ba to ya wannan gashi naga duka guman mace kuma naga ka bambance kuɗin ya lamarin yake yanayin yadda aka saya ne wannan na sai ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ina sayarwa da ɗari biyu hmm. wannan ina saya dubu ɗaya da ɗari biyu ina sayarwa da ɗari biyu da hamsin yanzu kamar wannan da yake nan kusa da ni haka yanzu mudu mudu kake auna ko dai kai kake sayan danye ka guma a'a mudu mudu nake saya in cika mudu hamsin ne shine buhu kenan na'am eh. to yanzu misali yaya kake ganin kasuwancin yanzu a didon lokaci duba da cewa ana kokarin girbi a nan akwai sabuwar shinkafa da tsohuwa ko dai duka tsohuwa ne a wannan duka sabuwar shinkafa ne ba tsohon shinkafa yanzu na'am na'am gaskiya to yaya masu saya kuma suna zuwa nan kasuwar zo su saya kuma ba ka samu wani korafi haka eh alhamdulillah korafi ka akwai tunda yanayin yanayin abu ya riga ya canja yanzu ko ba gaskiya ba mm. to kaga tsadar rayuwa yadda ya kasance to amma duk da dai dubu da ɗari biyu ma da sauki kam to amma ana yawan kokawa gaskiya saboda babu kuɗi. to yanzu a wuni misali kana sai da kamar mudu nawa. to gaskiya dai a nan dai in akwai ne gina sai da kamar buhu biyar shida haka bakwai ma. a wuni guda. eh a wuni ba. Allah sarki to menene sunan malamin. malam Umar mai shinkafa cin kasuwan Jalingo. to madalla malam Umar muna. madalla na gode sosai Allah ya saka da. to madalla a waje ɗaya kuwa baya ga mai sayarwar akwai kuma mai saya da shi ma ya zo sayar shinkafan domin ya kai gida a dan sarrafa malam barkar da haka. barka da na wuni. A to malam ko menene sunanka? Sunana Abubakar Ahmad. To malam Abubakar me ka zo siya nan haka? Na zo dan duba shinkafa ne dai. Na'am kai ba ka zo siya shinkafa eh, ne. Insha Allah. To guman ma ko danya? Eh guman ma insha Allah. Na'am na'am na'am. To eh, eh, kamar mudu ne kake bukatar siya haka? Ai wani wani lokacin ma rabi ne zan siya. A'a malam rabi ake dan siya haka dai a dan lallaba dai. Insha Allah. To ga wake kuma shi ma wajen kana siya wani? Waken dai nakan auni gongomi uku haka hada da shi. na'am na'am na'am kadan lallaba shi haka shi ma a dan tafi da shi saboda yanayin lokaci na'am na'am na to malam baka cika siyar danya ba kenan kai eh to a sai dai in duba ko garin masara dai a maimakon sa na'am to me yasa malam eh to ai yanayin lokacin ne ai eh insha Allah to malam akwai iyali kuma misali kamar akwai iyalai guda goma haka yara takwas da mata guda daya haka dai kuma dai ake ta gugutawa dai insha Allah Allah dai yana rufa asiri tallafa to yanzu dan rabin mudu nono haka da kace kayan saya yana wadatarwa kuma a gida eh to ai yanzu ba wai he an ci an goce ba in dai aka samu aka ci din to eh. insha Allah sai a gode wa Allah kuma domin wani ma bai samu hakan ba haka eh to Allah ka mana yadda za a yi amin nagode yau ma Allah saka da alheri yawa dan goshi a to ai ba wai maganar goshi ake ba <laughs> eh ba za ki magana ba eh yau wato jama'a masu sauraron mu baya da muka kammala daga layin nan na masu sai da shinkafa inda ake ta hadatar siya da kuma sayarwa mun yi gaba kaɗan a wannan babbar kasuwa na jalingo da ke karamar hukumar jalingo a jihar taraba mun shigo layin masu sai da tattasai da attarugu da tumatur da kuma albasa amma dai abin da ido na ke gane min a wannan layi kashi saba'in cikin ɗari na ga tattasai ne da attarugu da albasa babu ainihin wato tumatir bari mu tattauna da wani ba Allah wadda shi ke wannan sana'ar sayar da kuma saidawan ya mana garin haske malam barka da haka yau barka da gajiya a to malam komai sauraro zai zo nawa muke magana eh mai magana dai ahmad shehu ne mai sai da tattasai na daga ina daga babbar kasuwar jalingo da ke taraba state to eh, malam ahmad gashi na kana sai da tattasai da tarugu albasa amma ban ga tumatur ba na san waɗannan makwabtan juna ne tare suke tafiya yanzu wani fara da tattase kamar nawa ake sayan buhun tattase misali eh to buhun tattase dai ba yadda ba yi gaskiya shi bai da wani proper price hmm. a yau za ka iya sayan sa da dan sauki gobe kuma ka siya ya sauki sosai hmm. za kuma ka iya sayan sa da tsada sosai yau gobe kuma ka samu sauki sosai a sa misali hmm. yanzu kamar shekaran jiya an sai da buhun tattase dubu ashirin da bakwai ashirin da ashirin da bakwai amma a yau Mm. an sai da tattasai dubu ashirin da biyar daga baya har dubu ashirin da uku mm. to ba kuma mu san me gobe za ta ba mm. to yanzu yanzu mu je ga batun batun tarugu kuma yawa to a tarugu gaskiya yi eh kuma yafi komai shari ma saboda yanzu haka za ka zo ka sai a tarugu mm. dubu ashirin a yanzu hakan nan mm. to in ka koma gobe shi yafi komai sauki ka sai shi dubu talatin da biyar to me yasa kawai yanayin sa haka yake shi kawai daren da ya zama ya dan yi skas mm. to yana dobulin kudin shi ne ba wai ya kara kadan ma ya bari ba shi ninkawa yake karin sa kawai za ka ji irin dubu biyar dubu goma kawai yawa to shi haka ne karin malam ahmad tasan nan ga kwaya biyu na ga wata kibabba ga kuma wata gajera mai tsayi a ciki wane ne ainihin tattasai ne ko dai duka ne hmm. shi wannan hmm. tattasai ne wannan ki babbari mai dan jikin kenan shi wannan shine suke ce masa fefe hmm. wannan shi kuma a turanta suna ce masa chili fefe shine dogon mara kenan shambo eh. wasu gurare zaka ji suna shambo wani guri kuma zaka ji ana dogon mara yawa amma bai sanan da dominant ake cewa dogon mara aka buga masa to ga kuma tarugu yawa ga tarugu shi ma kuma yana nan difference shi yanzu wannan tarugun gwamba ne yanzu abin da abu komai sun yi yawa dan gwamba ne yanzu gobe kuma za ka yi zuwa kaga dan bali ne anan wani lokal gamma a cikin taraba ne mm. yawa duka to yanzu mu mu tsallaka mu dawo kan albasa na ita kuma albasa eh, ya tsarin ta yake ne ita ma abu take zuwa ne ko a kwando na na rajin ita kuma albasa fa ita ne yanzu ake nema a fuskanci kalubale a kanta to me yasa babu ko lokaci dan gaskiya mafi yawanci duk shekara idan ya zo karshe albasa mm. yana tsada sosai mm. duk da cewa yanzu gashi nan sabon albasa ne mm. amma kuma baya hana baya hana shi tsada duk da cewa sabo ne yake fita yanzu to amma normally ya kai shekara biyar haka in dai october ya ko in dai august ya kama to abin da ya kai har karshen december ana fama da tsadar albasa wanda irin jiya albasa ko ɗaya ba a kawo jalingo ba to amma yau akwai wadda take hanya amma karin kuɗi kam yanzu kamar ita albasa nawa ake samun buhunta misali eh to buhun ba yadda ba yi akwai buhun Kano wanda ake ce masa wuyan ganduje mm. shi babban buhu ne sosai mm. akwai kuma normal buhu wanda kowa yake wanda ya sani mm. misali jumbo kenan za a raba shi gida biyu sai a dora masa a sama shi kuma wannan to wanda kuma a yanzu a wancan gurin din ma ya haura gaskiya ya a can inda ake kawo ma ya eh, haura ake kawo ba don mafi yawanci ma yanzu a gwamba ake samu don na kano gaskiya yi karfi da yawa amma malam na ga dukkan yawancin layin naku ban ga tumatir ba kuma na san makwabtan juna ne me ya faru ne gaskiya tumatir shi kan ya fi zama wani iri a yanzu haka sannan kuma amma dai gaskiya yana tsada sosai a yanzu haka amma dai yanzu yadda ake haka ana samu dai ba dai laifi ana samu amma amma gaskiya bai da daɗin harka a yanzu saboda gaskiya yi tsada to Allah ya sauka amin ya Allah to madalla masu sauraro a yanzu dai muna wannan layi na masu sai da kayan miya irin su a tarugu da tasai da albasa bayan mun tattauna da malam ahmad a rumfin malam ahmad din kuma muka samu wani ban allah wanda ya zo cefa ne shi ma zai sai albasa din ko a taru ko kuma tattase ko abin da ya sawaka bari mu ji shi kuma menene zai ce malam barka da haka na gode barka da haka ko menene sunan malamin sunana alhaji ibrahim baban gida mai dabbobi to alhaji ibrahim baban gida mai dabbobi eh, a cikin ababen nan guda hudu da ake saidawa nan gudun me kake bukata ne ina zo ina son tattase ina son tarugu da albasa kamar na nawa aka zo saya eh ina zo na sai na 200 na 200 na'am to kuma zai zai ishe eh, zan yi maneji saboda kwanaki na sai na naira ɗari ma yana isa na amma yanzu na ɗari biyu baya isa sai dai maneji. Na ɗari biyu ma? Kwarai ma kuwa. To me yasa? Eh, gaskiya saboda hauhawan kayayyakin. To ya kamata gwamnati gaskiya ta sa mana hannu mu talakawa ta an da ya dace hanyoyi kamar na noma na taimakawa talaka an da zai samu wani abu. Mm. Ko kuma hanyoyi na kasuwanci da muke yi da adda ke ɗauko kayayyakin don ba a nan bane mostly ake samun kayayyakin. Mm. Ana kawo su daga wasu jihohi ne zuwa wasu local government. Mm. Saboda haka muna so gwamnati dai ta taimaka ta duba mana ta sa mana hannu kan harkokinmu na yau da kullum. Ba yanzu muna wannan layi na masu sai da kamiya inda wata bura Allah ma ta ce tana da sha'awar ta tsoma albarkacin bakinta dangane da wannan al'amari. Malama Sanugo? Sannu salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ko menene sunan ki? zuwa Ibrahim. To malama ira ke ma ce fa nan kika fito yi hala. Wallahi ce fe na wani fito yi gaskiya al'amuran sai a hankali. Game dangane da abun kayan miya gaskiya abubuwan yayi tsada ba yanda za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah. Amma muna mika kukan mu gwamnati ta taimaka ta agaza ta mm. dubi wannan lamarin da ake ciki mm. yanzu kuma na nawa kika zo saya da ina sayan na naira ɗari yana isa na amma yanzu sai sayan ɗari biyu ma sai dai ai maneji to madalla masu sauraron mu iya abin da ya sauka kenan a wannan sati makon gobe mai duka ya kai mu kwajin mu dauke da wani sabon shirin a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole daga jalingo lado salisu muhammad garba muryar amurka a najeriya shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana Pastor Ayuba saleh na Iglis Betani a nan da magara Daka za mu yi nasiha a kan zaman makwabtaka. To bisa ga koyesuwar maganar Allah littafi mai tsarki eh, ya koya mana yadda za mu zama tare da makwabtanmu. Musamman muka diba aya ta ce ka kaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka da dukan ranka da dukan karfinka sannan da dukan azancinka. kuma ka kaunaci makwabcinka kuma kamar ranka don ka kaunaci makwabcinka kamar ranka kenan duk abin da kake so ranka shine kuma za ka so ga makwabcinka abin da kuma ka so ga ranka ko ya same ka kuma haka shi ma za ka yi ka kiyaye domin kada ya wani abu ya samu makwabcinka shi yasa maganar Allah ta nuna mana cewa Allah kauna ne kuma ya kauna ya nuna mana cewa dole ne mu yi zaman kauna tare da junanmu kowane dan adam da ya zo cikin wannan duniya Allah ne ya halicce shi babu wanda ya zo duniya don kangren kanshi amma Allah shi ya halicce mu kowane irin mutum muka zo ta haihuwa wurin cikin wannan duniya kuma ta wurin mutuwa za mu koma a wurin shi shi yasa maganar Allah take nuna mana cewa har ma eh, in mutum ma makinka ne Yesu almasihu cikin Luka sura 6 aya 35 ya ce kai ku yi kamnar eh, magabtanku aka ce gama shi Allah mai alheri ne zuwa ga miyagu da kuma dukan mutane to shi yasa maganar Allah take kira gare mu makwabtaka hakkin makwabtaka a matsayin mu na Krista abu ne wanda yake da nauyi sosai a cikin eh, addini na Krista shi yasa yake da kyau mu kula da makwabtanmu mu shi yasa yake da kyau mu nuna kauna ga mu duk rayuwar da zamu yi cikin wannan duniya muka diba za mu gani cewa ta ɗan lokaci ce kenan idan muka ce muna kaunar Allah to dole ne sai mun nuna ta zuwa ga makwabtanmu shi yasa ma ubangiji Allah a cikin eh, littafin lanjila cikin yahaya ta farin sura hudu aya bakwai ya ce ku yi kaunar juna gama Allah kauna ne wanda yake nuna kauna kuma aka ce ya san Allah kenan in baka nuna kauna ba baka san ubangiji Allah ba kuma kauna tana nan wato ba ta da wata mugunta ba ta da wani keta ba ta da wani bakin ciki amma tana nan kowane lokaci tana da haƙuri cikin kowane abu tana jibrewa da kowane irin abu shi yasa Allah yake kira garawa gare mu domin mu kaunaci mu ko mu kaunaci makwatan mu inda kauna take na akwai zaman lafiya na akwai kwanciyar hankali na akwai salama to a takaice ga abubuwan da nake so in faɗi bari ubangiji allah ya albarkace mu amen madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkan barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi akan kurajen fuska wato pimples inda ya yi bayani kan abubuwan da suke kawo shi da ma bambancin kurajen pimples da sauran nau'ikan kuraje sai kuma lokacin da aka ɗiba wa shirin ya kawo jiki. To a wannan makon kamar yadda muka yi alkawari likita zai ci gaba da bayani ne akan yadda ake alakanta kurajen pimples da balaga likita gare ka. Sosai mako haka ne saboda yawanci ai ya fara fitowa ne mutum ya shekara sha biyu sha uku sha hudu sai kuma ya ci gaba da aukuwa sai sa ba mamaki bane kaga yar shekara sha biyar kyakkyawan yarinya budurwa ta zo ta fara creating wannan a shekara sha biyar sha shida sha bakwai wannan har ya kai mata shekara ashirin da hudu da biyar da shida so wannan is absolutely normal saboda girma yana alakanta shi yawanci at puberty da adolescent shi wannan andro. estrogen tare da su wato ainihin endocrine gland in hormones din na faɗa baya yawanci ana da high level of their activity peak level din su ne lokacin sun fara yin yawa ko in ce karfin su ya fi yawa a wannan age din to the fact that karfin su ya fi yawa a nan age din to age in girma kenan kamar da na faɗa irin yadda ake al'ada muryar namiji kasance ya buɗu ko aga gashi a jikin namiji ko jikin mace wanda da babu to shi ma ba amma kenan an ga wannan pimples din a wannan lokacin saboda yawanci yana tafiya da process in girma kuma at the same time ba shi yake nufin cewa dan kai ko wake baka baka ga danka ko kuma ga arki tana wato ainihin pimples ba yake tunanin eh, a yi tunanin cewa akwai matsala a girman ta ko kuma a girman shi a'a ai ba kowane namiji bane kowace mace suke da shi kuma ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba haka ma wanda suke da shi ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba kowa da yanda Allah ya halice shi isa daga cikin manyan abubuwan da na faɗa a baya genetics yana playing role family history wato in kasance uwa ko uba ko wanda cikin dangi na kusa yana da shi ba mamaki bane shi ma mutum ya create har kama kuma bacteria yana iya causing ko kuma yana iya wato ainihin ah, exaggerate din abin ko ya kasance ya sa shi yawa irin shi wato propionic bacterium acnes din kenan. To likita akan ce yawancin abu mai mai ko maiko na ƙara ta'azzara kurajen pimples shin da gaske ne ko kuma yaya abin yake a likitance? Eh tabbas ga waɗansu yana ƙara iya ta'azzara shi sai kasance ya zo ya ƙarin yawa amma kuma ba wai can ba akwai wanda zai zauna ya ce maka maiko ya ce duk abin da yake so wanda akwai a lot of maiko irin su butter irin su wato ainihin cheese a ciki irin wanda shi natural maiko haka da ake sawa abinci amma kuma haka zai tashi ko ya tashi ko ta tashi pest ba dole sai presenting with wannan acne vulgaris ko kuma pimples din ba akwai wanda su kuma ba sa ci kwata-kwata amma kuma still za su yi presenting with it sai dai amma shawarar da akan bayar ga wanda yake da acne vulgaris ko kuma pimples din yana da kyau ta rage ko kuma su rage yawan amfani da maikon amma kuma ga wanda yake tunanin cewa bayi da ah, wato ainihin wannan pimples din nan ya sa maiko gaba ya ci shi da inda yake so ai mai kokar manta ba wai zalla a fiska bane yake illa a'a yakan illa wa zuciya yakan illa wa difference sassa na jiki musamman jijiya e kawo wani abu shi atherosclerosis wanda yakan zo ya yi muni e kawo hyperlipidemia hypercholesterolemia wanda suke da hawan jini ma ya dada muzan shi ya kara yin sa shi ya muni mu zo muna ta bada magani mu ce a ta yin a to exercise ta mutum yana yawan yin zufa don wannan maiko yana fita so ba wai abun kyau bane a sa maiko a gaba ana ci kuma a the same time ba abun muni bane dan mutum ya ci maikon sai da yakan yi playing important role kan sosai ga wanda suke da wannan acne vulgaris din amma kuma zan faɗa na maimaita is a natural process saboda natural oil ma muke kiran shi medically shi wannan sebum na na faɗa a can farko farkon bayanin nawa wanda kuma mutum ne sai zai ce to ga abin da zai eliminating din shi ba to likita sautari zaka ga wasu sukan fasa ko matse kurajen pimples shin hakan daidai ne eh tabbas babu bambanci sun yi haka amma kuma don sun fasa ko sun matsa shi ba shi yake nufin ba zai sake fitowa ba saboda wannan comedian din nan ai kamar da na faɗa muna da whitehead muna da kuma blackhead and at the same time muna da a lot of process in shi ko kuma stages in shi san ka fasa wannan ya fito to ba mamaki bane sake fitowa so a madadin a ce za a yi fashe-fashe na fitowan wannan su akwai shawarin da ake bayarwa wanda su ne kamar haka na farko dai ga wanda yake da acne vulgaris ko kuma pimples yana da kyau ya wanke hannun shi da ruwa da sabulu sosai sai samu asalin stand standard medicated soap din da ya san cewa zai masa aiki mutum yakan wanki fiskan shi wata har ka sa soso mai tsafta a jikin da ba wai kana wanka da wannan soson ba soso daban na shi sai kai kasance ka wanki fiska ka dan dirje shi kaɗan dan kowanne bayan awa shida yana taimakawa kana gamawa ko kina gamawa sai ka wanke ruwan da normal a sai ka wanke fiskan ka da normal ruwa ba tare da an goge wannan fiskan ba a bar shi zalla ya dan bushe da kanshi daga nan sai ya amfani da mai da ake amfani da shi na shafawa so kuma kafin mu je da nisa shi kan shi wannan akan vulgaris din yana da hawa-hawa mana da mild moderate tare da kuma severe one mild moderate ne wanda bai muni sosai ba tare da yawan wanki fuskan da sabulun kamar yadda na faɗa ko kuma other forms of sabulayya wanda suna suna nan birjik haka kasuwan da suna da kyau yana taimakawa akalla sau uku zuwa sau hudu a rana sai na biyu kuma in ya kasance still it continues ya ci gaba to dole amfani da na shafa wato topical ointment kenan wanda sun hada da mostly salicylic acid a cikin su da benzoyl peroxide wannan benzoyl peroxide din nan ba zallin shi ba akwai su sulfur da erythromycin in combination kenan da shi salicylic acid din wata na. in yi muni har isotretinoin akan bayar a eh, form of vitamin A acid haka as vitamin A acid su retinoid haka aka yi mixin din shi sai a zo a bayar mutum yana sa a fuskan shi so ɗaya wani maso biyu a rana so in continuously kuma still ana yin haka ba wai ragwa yake ba akan ba da hadda medications wanda in mutum ya haɗe na ɗan wata biyu uku yakan taimaka shi minocyclines ne suka fi yin wannan aiki take din in some situations kuma har da macrolide amma ba zan iya faɗin sunayen medication din ba saboda ba wai zallan na acne vulgaris bane kar mutane su je su yi abusing din shi saboda ana treating a lot of other serious more serious medical conditions with them so wa'insu despite sun wanke fuska nasu da medicated soap sun zo sun shafa mai in sa still ya ci gaba da fitowa so yana da kyau ga musamman mata irin kayan cosmetics da suke amfani da shi na su make up tare da sauransu sai su kiyaye su ga wanda babu oil a cikin shi wato wanda babu irin wannan maiko da ake haɗa shi don ya zo ya wannan saboda in ya kasance kana fitar da maikon fiskan jikinka wanda na riga da na faɗa shi sai bom ɗin da yake causing communities da sauransu ka zo ka ƙara maka wani maikon kuma in form of makeup ko kuma kayan cosmetics ko kuma irin kayan wanka da ake amfani da shi ko na ado ko na kwalliya to an gudu ba tsira bane dan sai kasance cewa ya ƙara re actually accumulating ya ƙara accumulating kuma sai ƙara ƙara fitowa kenan so dole kasance cewa an duba irin product ɗin da ake amfani da su na kayan cosmetics ko kuma kayan makeup din da ba su da wannan haka ma kuma waɗansu daga cikin daga cikin kayan makeup din suka iya causing irritation daga nan sai ƙara bata wannan shi comedians din rai sai su ƙara bazuwa su ƙara yin yawa sai sa mutum yana kula yana lura da kyau in yi ga bai karfe shi ba in ta ba karfe shi ba to sai kasance cewa su yin avoiding din shi ga baki ɗaya if not zai kasance ah, suna amfani da wannan man kuma suna amfani da asibiti amma kuma a disanta ba a samu ci gaba ba sai na gaban su kuma haka gargajiya shi ma sai a guje shi saboda yawancin da suke kansu gargajiyan ba sai su ce maka me yake ciki ba balle har da zai kasance ya yi maganin shi da zaka sa su a gaba ba su ce maka ga ainihin abubuwan da suke ciki na sinadarai ba kamar wanda na asibiti kuma sai an yi calculation an lissafa an bai an karanta an yi testing an jira an an abubuwa da yawa kafin sai za ce maka kashi an fitar da wannan maganin wanda internationally wato a duk duniya gaba ke da akan yi recognizing din shi kenan amma ba abun mamaki bane despite mutum ya yi haka continuously yana kai yana kai na wata da watanni ga still bai tafi ba wanda kuma shine in muka zo muka yi medical surgical aspect of it wato na shafe-shafen tare da na sha biyu ba aka yi surgical aspect of it ko kuma surgical management din surgical management din ga wa'ansu aka yi su extracting din su excising din su wa'ansu mahaɗin ta kama akan je akan yi wato ainihin shi draining din su so wato ainihin ko a bude a ciro ko kuma a bude a matse ko kuma a kwashe shi a yayi ga baki daya wa'ansu wanda bai cika alkuwa a Najeriya ba aka yi cryotherapy aka yi irin su laser resurfacing haka resurfacing amin wanda duka shi ma na taimakawa gurin rage wannan wannan yaduwa ko kuma bazuwa ko kuma munin wannan acne vulgaris din so yayin da aka haka kuma yakan zo ya ragu To likita daga karshe wace shawara za ka ba masu sauraron mu game da ƙurajen pimples da ma sauran cututtuka baki ɗaya? a ƙarshe kuma karin manta ga wanda suke da wannan pimples din nan Kar a ga yawa fuskar su ta a wani ai baya wanka ne sosai ko kuma wance ba ta wanka ne sosai a'a ba haka bane suna wanke jikin su suna wanke fuskan su suna yin komai wannan is a natural process wanda sai dai kawai abin da ake so da su shine ko wani bayan awa shida suna dan fin wanke fuskan su sama da ni da kai da shi da ita ga wanda ba su da shi kenan kuma kenta su yi amfani da medicated soap su wanke fuskan su kar su goge kuma sai su yi applying wannan ointment musamman mutum ya zo kwanciya yana taimakawa ya rage amma dan ya ga bai tafi ba dan ta ga bai tafi ba kar su daga hankalin su su ce za su yi going extra mile wani sun so su fara bleaching ko kuma su fara yin abin da sun san cewa zai iya kawo musu cuta a jiki ko yawan shan magunguna ko kuma maganin gargajiya wannan ba daidai ba ne. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa yau fa a gafarce ni da wannan muryar tawa. Mun huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da ku ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin. da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.